shirin yau da gobe da shirin matasa ke zuwa buku daga nan sashen Hausa ta muryar Amurka a birnin Washington DC a kan bitoci 2531 da kuma ɗaya Ana kuma iya kama mu a birnin bai da Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan bita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma diya. A can kuma su kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya shirin baki a gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Hadiza Kyari. Tare da ni Amina Buhari Auna. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. Inda a yau ma 25 ga watan Nuwamba na shekarar 2022 za mu kammala maudu'in makon da ya gabata inda muka fara tattaunawa a kan kalubalen da masana'antar fina-finai ke fuskanta a jamhuriyar Nijar. Haka yake Hadiza masu sauraron mu muna tafe da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau za mu koma filin tattaunawarmu ne tare da wakilin sashen hausa a jamhuriyar Nijar da kuma masu ruwa da tsaki da ya gayyato mana domin tattaunawa akan wannan batu. Sannan za mu ziyarci filinmu na ƙwalama. Sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. jama'a ba tare da ɓata lokaci ba za mu koma zauren tattaunawar mu a jihar Maradi na jamhuriyar Nijar inda wakilin sashen Hausa Mansur Sani ya gayyato mana masu ruwa da tsaki a masarantar nishadin fina-finai na jamhuriyar Nijar domin kammala tattaunawa akan makomar fina-finai da waƙoƙin Hausa a Nijar da muka fara a makon da ya gabata. A makon da ya gabata an dakatar da tattaunawar inda ake maganar ƙalubalen da mata musamman ke fuskanta ga da yadda jarumar ta amsa mana. To kusan dai kalubalen da muke fuskanta mu mata. Na farko dai in an ce ke yar fim ce to a idan jama'a ke yar ba rikici kalmar wasu kiri-kiri wasu kuma bayan idan mu wasu mm. kuma muna gani. Mm. To amma abin da basu fahimta ba shine akwai fa waɗanda daga cikin ma masu jifa mu da waɗannan kalma akwai waɗanda ka ga yayansu suna gida suna adana da su suna killace da su ba sa waka ba sa fim amma wallahi wani mugun abin da za su yi mu yan fim mugun abin da suke ba za mu iya yin shi ba mm. to kamar yadda hausawa suka ce dama shi laifi tudu ne kakan haye naka ka hango na wani ya kuce shi in amuku wannan kallon ji za ka yi duk duniya wai me ya sa ma muta ya za a yi ka shiga kwakwalwa kowa a duniyan nan ka fahimtar da shi menene harakan fim mm. menene harakan waka kuma ya za a yi duk duniya ka sa kowa ya yarda da kai ɗari bisa ɗari cewa kai fa ba ɗan iska ba ne. ce rashin samun kuɗi a kai za a iya cewa wannan shine ya zama babban ƙalubale. Shine babban ƙalubalen da mu mata muke fuskanta kuma za ka gani yawanci wa'anda suke wannan harakan za ka ga ko lokacin aure ya zo miki kika yi aure kamar wani ikon Allah sai kaga Allah ya jarrabe mu a gidan auren da ka je ka dan haɗu da yan abubuwa dai wanda zaman auren ma eh, sai ya gagara to yanzu da ka hito a ba za a diba wannan matsalar ba eh kawai ai dama FM ce ta saba rike kuɗi idan ta sun bude ya za a ta zauna zama ta saba rike kuɗin <laughs> eh? yanzu fa muka yi magana da kai <laughs> to shikenan eh, kin tangale ne haka ne masu kasancewa tare da mu a wannan tasha ta rediyo muryar Amurka ana tsaka da tattaunawa da shirin nan da muke gabatar muku mai taken yau da gobe wanda a yau shirin yake magana akan harkar uh, fina-finan hausa da waƙoƙin ma na hausa a jihar maraɗi ƙasar niger domin uh, jin irin yadda wannan masana'anta ta samu gaba da maguran da take so ta cimmawa. bari dawo bangaren uh, da harkata malam basiru garba mai bada umarni a cikin wannan masana'anta menene kake ganin za a iya cewa yake mai da wannan haraka baya a wannan jiha da ma kasar Nijar baki daya idan an ce wasan kwaikwayo ko kuma waƙoƙi waɗanda ake yin bidiyon su wanda sako suke zama suma duka suna cikin umarnin da kuke bayarwa me kake ganin yana mai da hannun agogo baya cikin wannan harakai to idan an yi magana akan mai da hannun agogo baya shine dalilan suna da yawa kuma kowa da nashi akan samu hakan bangaren npm din akan samu haka bangaren makallata akan samu haka kuma bangaren shugabanni na daidai shi dan fim din abinda ke maido da wannan harka baya akan sa daga gare shi ne abu na farko dai kamar yadda na ji ka tambayi jarima mami fillo tana baka cewar ana kallon ɗan fim a matsayin lalata ce kamar yadda na gaya maka a baya ne mutum idan na kwarai ne nagarci yake nunawa lalatacce kuma lalatacce yake nunawa hmm. to hakan yasa ake kallon dan fim a matsayin lalatacce tunda yanzu wani mutumin idan aka ce maka yau yawa na na fim in har uban baya su ka san wani fim yake tunawa ba zai taba tuna fim din hausa a gaban idansa ba zai tuno fim din indiya indiya ga an doki wata wanda yarin rungumi wanci ya doki fim din america wanda za gana an ce gado guda kuma an ce duk wasa ne kwanci ake mace da namiji mm. to duk su suke ayana a sai ayi duk fim yau wato su suke dauka a matsayin haka to menene matsalar jarumi a nan wurin shine tunda har ka san cewar kai ga idan mutane abin suke gani a fuskanka ga kuma fahimtar mutane abin da suke gani cikin kwakwalwarsu to kai ka kokarin juya musu tunaninsa idan aka ɗauki rol aka baka wadda take koda ta lalatanci to duk wanda zai ganka a zahiri ya ganka cewa ba haka ke ba to idan ya zama na cewa kai hakan to kaga ka kiyaye baka dawo da hannun agogo baya ba amma mutum na maka hangen lalatacce kenan tana yiwa ma rol da aka baka nagari ne a fim kana birge mutane kamar haka malami ne kawai jika ke sai a gode ka kuma tare da yan mata kana kaza kai ne kaza kai ne kaza ni za a faɗa dan fim din dai abin da ake masa duba lalatacce ne mhm. to yaushe ne za a samu darajar fim ta zauna abu ne mai wahala ana maka kallon barawo kuma an kama ka da abin wani a hannun ga shaida ga shi ta nuna ba naka bane mm. dole ka tabbata matsayin barawo wannan shine to kaji shine abin da jarumi ke faɗa matsalar jarumi a harkar wannan in ka ɗauka makallata kuma su makallatan kamar yadda nake gaya maka ne cewa su ba sa taɓa kallon fim da siffar da nake gaya maka cewa su ne siffofin fim addini al'ada zamani waɗanda su annan abubuwan guda uku dole sai an nuna sa ko a musulunta fa akwai littattafai ko da na sunna aure ne akwai inda ake faɗe su a tsararan su ake faɗe su domin ka fahimta wani gida amma shi da yake rubutu ne kaga ba a gani to shi kuma fim wata hanya ta faɗakarwa ta saba ma ainihin faɗakarwar zamanin da wanda komi sai an nuna yau in aka ce yauwa sai an siffanta in aka ce yauwa na barawo ne dole shiga barawon za a saka kuma sai ka satan idan aka ce na kwarto kwarto ne idan an ce wani dara yake dan modi ne dan modin za a gore shi idan kuma an ce da karoi to dole za a nuna sufofin karoi duk da jaruman ba karoi ba ba mm. to kaji wannan siffar shi kuma mai kallo da ya dibi wannan kawai ka lalace in dai an san fina-finan eh, jihar maradi ko na nijar baki ɗaya misali in ina dawo baya in ina dawo baya zan matan baya. Mm. fina-finan mu irin na su ciwa ke lauje da sauransu mutane na ko ina suna alfahari da su mi zai sanyawa ko kuma menene manufarku akan irin yadda ya kamata ko lokado da fina-finan mu na nijar akan irin waɗannan siffofin. to duk da ban yi da kawa ƙarshe ba na dai gaya maka wannan eh, matsalolin masu kallo na san ba kare ba kawai kake ƙarshe yawa siffofin da suke nuna kana iya mai da fim mai dogon zango har kana iya mai da fim tambayar da kai mun eh, ta eh. yaya ne za a samu wannan martabar da ta gabata a mm, baya shi kuma wannan daga magabata ne a lokutan baya yan wasa shugabanni ke tallafa musu ina ce shugabanni ina ni tun daga gwamnati ne mm. za ka ga cewa akwai tallafin da 'yan wasa suke samu kuma za ka tarra yanzu kaga duk da yanzu ana iya bakin kokari musamman bangaren tatirki na audio da sauransu kaga da sauransu to shi ya saba mun harkokin fim babu gidan tibunan da ke daukan nauyin fim wanda kuma har magabatan za su ce ga kan abin da ake so yau idan tibuna gidan tibuna ke da kwaiwa wanda suke masu zaman kansu ba idan ya zama na koda gidan tibi ne ya doki ainihin nauyin 'yan wasa yana mm-hmm. da daman da zai ce ga a bisa kan abin da yasa ake son a mashi labari ga proje proje nan suna da dama muna faɗakarwa suke matsaloli da dama suke yawo suna kokarin sada mutane sa'an 'yan gama gulbi da horo-horo ba a iya ba amma ta hanyar fim sako na sako na duniya yana iya isa kowane sako yana iya isa yau aka zo aka yi wannan abu mutane sun riga sun raja a yau ba abin da suke bi sai wannan kallon sai kallon sai kallon sai kallon to idan ya zama ta hanyar kallon ana isa ta hankalin mutane za a yi abin da suke su kuma sai a koma a kauce a ga abin da ba su su domin a mm. nuna da su wannan sakon to ga mm. hanya ce ta bi to idan ya zama cewa kai baka da tsawon tallafi to kullum abin da ke gaban kashi kake ko lalacin da ake cewa an na yi duk rashin tallafi ke ba da lalacin to wannan rashin martabar da kake magana yana daga jagorancin da ake baka yau in ya zama cewa kana da ilimi kuma akwai wa'anda suke ba tsaya tsaya kai da fata su zuba kuɗi domin ilimin ya amfani al'umma gaba ɗaya to inda aka aza ka anan za ka tsaya ban san ko ka fahimta ba mm. sakon da aka ce ana bukata shi da ka rubuta kuma shine za ka nuna ma duniya to idan ya zama na babu wanda ya tsaya maka hanyar ta zama sauki shi ne yau ina yin film in na ce zan yi film dan in zo in zanna in yi wa'azi ko in yi minene sai zaman to cewa malamai ba za su bani agaji ba eh, magidanta ba za su bani agaji ba to a ina zan yi fim in samu kuɗi ina sai mai da shi sana'a zan yi shi a domin matasa me matasa suke so a matasa sai su ga mace da gaje da da kaya kolon sun kama mata jiki ana tafiya ana miya ana cewa gayu ana mina da sauransu to sai in yi fim haka nan saboda so nake in samu kuɗin da zan koma gobe matashi kadai ke ewa da kuɗi ba tare da ya sai abin da ke kara shi ba ya sai alala kaga kenan an share mana hanya in ta in nemi kuɗi a ci domin da a ce kuma magabatan su suka ba da kuɗi a abin da kamata ni ba zan kallon magabaci ba kokari zani in yaki dole umarnin da zaka bada wanda zai bada eh, wannan eh, ne ko rubutun da zaka yi ginawa zai gina wannan waɗannan su ne matsalolin da muke na gode da rakata sanne da kokarin fama alhaji faruku producer dan wasa a cikin wannan masana'anta ta fina-finan hausa a jihar maradi da ma kasar nijar baki daya wannan sana'a ta fina-finai kana ganin akwai wata hikima ko wata mahanga ko wani tsari da za a yi mata wanda zai iya zama ta zamanto sana'a da za a matashi zai iya dogaro da ita ba tare da ya gama da wata sana'a ba ko kuma ma a'a ya matsa kanta kuma ya ce sha eh gaskiya ne akwai hanyoyi wanda za a bi amma ai ka san hausa suke ci hannu guda bai ɗaukar janka mm. eh, duk me yasa rayuwar duniya ake samun matsaloli Allah na to astaghfirullah ake samun matsaloli ko in ce ake cin wasu abu kai tsaye sai kana cikin harkokin ka yanzu kana sabogin ka baka tantance ba kawai mutum sai ji wo an yi kasar shi mm. ma'ana dare ya zama guda ɗaya ne kenan kaga misali wannan haraka mutum ana iya bata kari eh, ana iya bata kulawa sosai a bata muhimmanci amma kuma ya zamto a ce ana wata haraka koya take gefe mm. abin ya yi ba da ma'ana haka nan kuma ya samun yadda ake so mm. saboda in nan an waɗi in Allah ya sai a tashi in kuma na an tashi in kuma na ya yi in Allah ya kuma sai ya waɗi har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa da muryar amurka a cikin shirin yau da gobe ga karashin tattaunawar akwai wasu wurare ko wasu kasashe da aka ci gaba har ma makwabtan mu wanda wasu za ganin ba su da wata sana'a da suka riƙe ko da ma sun yi ta wannan harkar da ita ce gaba kana ganin cewa nan ma idan an zuba wannan jaron ko kuma a an tsaya an yi abin yadda ya kamata za a iya cimma irin wannan nasara yau a ce gashi harkar fimiti an cimma eh, rabu wanda ko da an ga dama ne sai dai a raba kafa kamar yadda ka ce an kafa gino wani kamfani can ana wasu abubuwa ta amma an ka tashi yau masana'anta za ka ta haya kuma wannan harka kawai za ka ba gaba. eh ana yaya haka din ai ka san shi duk abin da ka ba muhimmanci abin ya zama dole baka muhimmanci hmm. abu na farko sannan duk abin da ka zuwa majari in Allah ya da insha Allah in dai ka san abun kuma kana tare da wanda suka san abun insha Allah sannan eh, uwa kudin in ka zuba uwa kudi hmm. in Allah ya wasu za su hito kudin za su haihu an ce ku produsoshi wani lokaci ba ku san zuba kuɗi sosai cikin wannan ku masa ambaliya yadda za a abin sai ku nemi kyamara mai arha da dan wasan da bai goge ba ka ga madara ka saka ku dai a fim a reci dai n'aka ka ce fim ɗin ka nawa karan kalisawa da waɗannan fina-finan me yasa kuke haka. to kamar yadda darakta ya gai na kimi hangen nesa ya hango <laughs> ne eh, kamar yadda ya gai eh. cewa duk zaka ga mutum daban-daban wani zaka ganin kogi ne yake zaka da yan dubaru ne yake ba a sa waya ba a sa siminti sosai kasa hmm. sai da yan dubaru a yi ginin da ya gani a zahiri za ga gidan ya yi kyau eh. amma can kuma boye baka sa abin da ke nan ba ana samun irin hakan ga wasu kuma za su zuba jari sosai sannan kuma su hidda kada ka manta a can wasu shekarun baya da suka wuce hmm. wasu shekarun baya da suka wuce baya baya ake magana cewa akwai da yawa wanda suke magana cewa wanda suke ganin cewa kawai fim fim za su za su dauki nauyin fim to saboda me yasa suke cewa su dauka nauyin fim saboda su suke fim din ya kwarko yayi quality su samu alheri kuma a jima ana magana shekaru da yawa to su kuma yanzu matasa na yanzu mafi yawanci akwai da yawa wa'inda mafi yawanci kawai kuɗi suka zuba kuɗi suke so su fito musu mm. ma'ana kawai kasuwanci ne mm. wani ba ruwa da tantance ba ruwa da abin karko yawwa shi abin da mutum yake so misali mutum ya kashe miliyan ɗaya misali ya samu miliyan biyar ba wani jira ba ruwa da abin da zai biyo baya can baya ba ruwa da cewa a ah, watakila na ya samu shekara goma sha biyar a kirawo shi saboda wani abin da ka yi mm. a girmama shi so yake shi kawai abin da yake so so yake zuba ya kwashe kawai mm. to mutane daban-daban kuma da shi sai an jinkiri <laughs> Yau wasu na gode masar sani <laughs> to mun gode bari dawo bangaren ah, mami Pullo. mimuna mutane da dama suna su shigo irin waɗannan harkoki kin ba da labarin irin yadda kika shigo da kuma irin goyon bayan da kika samu har ga iyaye me shawararki ga wasu 'yan fim wanda aka ce ɗan wake guda shi ke bata gari kuma dan kuka mai jama washi jifa wannan haraka ni za ki ce ma wasu masu shigowa ko kuma wanda suke ciki wanda suke jawo abin faɗi ga ku jarumai in aka yi jam'i sai a ce ka ai eh, in ya ga wata jarumacan macen ta yi wani abin da bai dace ba kuma tana tare da ki sai a ce ai duk haka nan suke me za ki cewa To na farko dai zan fara magana akan masu ra'ayin shigowa din wanda mm. ba su kai ga shigowa ba. Mm. Duk wadda take ra'ayin shigowa ko dai mace ko namiji ki tabbata dai da farko kina da ra'ayin abu. Mm. Ba wai wani ne ya saki ba ko zaki dan wani ko zaki dan wata manufa. Ki tabbata kina da ra'ayi kuma tsayayyen ra'ayi. Sannan idan kin shigo ko in ce kafin ki shigo kada ki kuskuren sawa kanki abin da kike ji ana faɗa 'yan fim 'yan bariki ne ba su da tarbiyya ki yi tunanin ki shigo don ke ma ki nuna taki kalar tarbiyya ko kuma a'a ki yi tunanin ki shigo don ki nuna kanki ko wace ce ke ko na ba ki shigo don ra'ayinki sannan ki shigo don ki faɗakantar ki ilimantar kuma ki ba da nishaɗi ki wa'azantar ga jama'a mm. saboda akwai waɗanda za ka ga suna son harkan fim amma in sun shigo saboda yanayin yadda suke ji wasu waɗanda suka jahilci abin suna faɗa sai kaga sun zo suna ta tsara da sauran abubuwa su ga su sun zo yan fim ne ai dama yan fim kaza kaza to ba haka muke ba sannan kuma magana akan waɗanda suke ciki kamar yadda tonton darakta ya faɗa ya ce idan a gari ana ce maka kai kaza ne to idan an ganka a ga sabanin haka idan an ce a gari misali mai kyau dai yawa to idan an ce a gari mu ba mu da tarbiyya to mu yi kokari idan an gan mu din ko mu da eh, mutane yawa mm. mutum in ya gan mu yanayin mu'amalar mu da shi da zamantakewa ya tsaya tsafi ya natsi ya karance mu ya karyatar da kanshi cewa abin da yake tunani mu ba mu da tarbiyya to ba haka bane surtu ma mu 'ya'ya mata ki kama kanki ki kama ki harkan fim ba harka bane na badala ba harka bane na wani e, nuna iskanci ko wani abu a'a harkan fim haraka ce wadda da farko ma dai ba yadda za a ki zama fim sai in ya zama yana cikin kaddarki. ki duk irin yadda kike so ki zama fm ko ki kashe kuɗi ko ki tafi ki bar gari ki tafi wata uwa duniya ko ki samu hanya wallahi in baya ɗaya daga cikin ƙaddararki Allah bai baki wannan baiwa babba za ki taɓa zama ba akwai sauran jarumai ire-iren waɗanda suka tara 'yan damban kuɗaɗe kina da gurin shirya fim ki ɗauki waɗancan wanda kika ajiye banki a yi wani ƙasaitaccen fim misali wanda ya shahi rayuwar matasa To gaskiya ni ka ga mace ce ko ba gaskiya ba duk irin guri na ko lissafi na gajere ne mm. saboda kasantuwar mu mata muna da rauni mm. sannan kuma zamanin mu gajere ne mm. amma tabbas in dan buri ina da buri ko da ba ni din ba ina da burin a ci gaba a harkan fim hausa da waka a nan nijar ko da ma ba ni ba in kuma ni din allah ya kaddara to alhamdulillah ina da burin hakan zan ba da goyon baya na ɗari bisa ɗari ko da ma dai ta dukiya in ina da ko ta ɓangaren eh, fitowa jaruma ko ba da goyon baya ko ba da haɗin kai da duk abin da ake bukata wanda dai bai fi ƙarfi na ba a matsayina na mace zan yi mm. iya ɗan lokaci na da zan yi ko dai mutuwa ko dai aure duk wanda ya riske mu muna fatan aka bukata da mutuwa da to gaskiya na fi bukata aure <laughs> saboda kasa ita mutuwa dole ne ka dinga kata a cikin lissafin ka indai kana raye tunda wani abu ne wanda dole yana harin ka Allah ya samu dace ah, lokacin da aka ɗibar wannan shiri yana tafiya barin dawo da mai ah, ba da umarni da harkata basiru menene saƙonka ga al'umma saƙonka ga masu wannan haraka 'yan fim ko mawaka sannan kuma ga gwamnati a matsayin sako na uku a takaici. na ga al'ummar da wannan harka take gayyata kuma take son lokutan su ga baki ɗaya shine na farko dai mu masu rubuta labari fim to ya zaman cewa duk lokacin da za ka rubutu ka tabbata abin da za ka rubuta abu ne na faɗakarwa kuma ya zaman cewa jari gare ka wanda ko da kana kwanci lahira ka zama to yana ribanta ka ta hanyar ka eh, bayar da umarni na abin kirki mm. kuma za a dinga gani a tuna da kai da kuma abin da kai na alheri yawa haka wanda zai bada umarnin ma shi kansa ya zama to cewar ya kula da abin da zai ba wai kawai don ka nishaɗantar ko don a ce shagewa ne ya kaza ya kaza ba shi ne abin da ke buri ba mm. buri kullum ka bar abin da ko da bayan ranka ɗiyan ka za su amfana to haka su ma kansu yaran man to gaskiya su yi kokari su inganta wannan harkar ta hanyar eh, tsabtace kai ta hanyar gyara mu abin suna ba zai yiwu a ce kullum sana'a ka tana samun aibanci ba kai ma kana samun aibanci bai da za a yi a ce wannan abin ya samu nagarci kuma kai kuma cikin shi kake a kowane lokaci bai samu nagarta ba ta yaya za a yi ka samu nagarta ba zai yiwu ba kenan dan haka sai ka gyara su kuma shugabanni su lura da cewa wannan abun abu ne muhimmi wanda ya kamata a dinga sa hannu domin cin amfaninsa domin an samar da wannan harkar can domin tura saƙo tun daga gida har ya zuwa nesa idan ya zama cewa ba ku sa hannu ba saƙon ya zama tun da ake turawa na batanci ne to da kuke abin zai tarra ku mun zai shafa ku to kenan a nan kowa ya kamata ya gane me yake yi a gane cewa wannan hanya an yi ta domin a share datti ne ba don a zuba datti a ciki ba to shine abin da fim yake da bukata wannan kuma shine na zuwa ga al'umma masha Allah faruku a gurguje me ka ce ma masu ɗaukar nauyin fim ko wata waka ko wasu abubuwa wanda suke iya zuba su cikin wannan haraka su ci gaba ko su bari ko kuma ta wanda salo ya kamata su bullo mu abin domin a amfana. eh to gaskiya abin da zani cewa cewa za a eh, yi abin da ni zance zance misali can kamar eh, can baya baya da suka wuce ana ɗan eh, ana ganin kamar za a haɗu za a tashi to in gaya ma mutane cewa waɗanda suka rawa shiga harkar in gaya musu cewa yanzu insha Allah su bar jin tsoro su bar jin tsoro su shigo a dubu misali ce in kana tunanin zaka zuba miliyan biyu wallahi yanzu ka ciko gaba ka ebo miliyan shida ko da ma kudin ka su kai ba hadda na mutane ka gama ka watsa saboda insha Allah abu akwai <laughs> hadda na mutane hadda na mutane ka tattaro ka watsa saboda ni na ga hita akwai dimin akwai hita <laughs> tattaro sannan kuma banda haka eh. ina babban ina yi ma mutane babban albishir da za su ga wani abu ban mamaki da abin al'ashabi da abin murna da abin farin ciki mm. wanda ina mai tabbatar maka da sauran al'umma mm. da yawa an sa kalla sai sai kuwa wani shiri kuka shirya eh mm. kuma ba kuwa muke so a yi ba so muke in aka kalla a yi mu addu'a kuma a mun fatan alkhairi akwai wani babban shahararren fim wanda duniya take magana shi wanda abin inda abin ya yi bala'in ƙara birge ni wanda manya waɗanda suke masana'antar shirya fina-finai na kaniwood wanda suke ta mamakin abin kuma suke ta magana kan abin shine fim ɗin igiyar ƙasa. ta mun gode sosai eh, mami fallu me saƙonki ga masu bibiyar ku a cikin irin wannan harakoki da sauran ma matasa musamman ma jarumai masu jini a jika to eh, saƙona dai a wurin masu bibiyan mu shine dai na farko ina roƙonsu don allah don annabi su ci gaba da raka mu da fatan alkhairi da kuma kyakkyawa addu'a sannan kuma su dinga kyautata zato a kanmu saboda ita rayuwa da abin da eh, ka yi to ko da ma dai bai zo kanka ba zai iya zuwa kan bayanka kenan a kyautata zato akan mu kuma a dinga furta alkhairi akan mu kuma a dinga yi mana fatan alkhairi idan ma an ga muna wani abun wanda ba daidai bane to dan Allah a taya mu roƙon shiriya daga ubangiji amma a daina yin maganganu tutsatsa na banza akan mu da munanan furtuka akan mu da sauransu Masha Allah. To madalla masu mu nan za mu dakatar da wannan shiri na yau da gobe da ya zo muku daga birnin maradi na jamhuriyar Nijar. Hamadin malaman da kuka ji a cikin wannan shirin. Ni basir Garba, director. Sai kuma? Faruku ina so producer. Sai kuma? Mami Pullo Jaruma kuma mawaƙiya. Masha Allah, ni Mansur Sani daga birnin Maradi, jamhuriyar Nijar nake cewa a huta lafiya. kammala shirin bari mu leƙa filinmu na kwalama. sanaro barkan mu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe bangaren girke-girke a yau ma muna tare da malama Aisha Muhammad Marafa da za ta gabatar mana da girke-girke irin na zamani. Yau me muke dauke da shi? Da masarar Assalamu alaikum. Yau za mu koyi yadda ake girka koda da hanta. To malama Aisha ake gabatar da wannan girki kuma da me ake bukata? Abin da uwar gida za ta tanada domin wannan girki shine kodar rago da hantar rago sai albasa sai tafarnuwa sai bota sai turmeric sai tumaturi da koriyanda da cardamom seeds sai ruwa sai gishiri sai black pepper sai parsley da farko uwar gida za ki wanke antaki da kodan ki wanke su ki yayyanka su eh, gida-gida haka kamar gidan sukari idan kika yayyanka su sai ki wanke ki wanke su sosai da ruwa mai gudana kika wanke sai ki tsane a matsami ki ne shi ki aje a gefe sai ki yanka albasanki da tafarnuwa sai ki tuma ki aje su a gefe sai ki yanka tumaturanki ki shi ma ki sa shi a gefe ki daddaka ko ki niƙa koriyanda ɗinki da kumin ɗinki duk ki daddaka su sai kadaman su ɗin shi ma ki ɗan farfasa shi haka ɗan farfasa shi A yankin farfasa shi shi ma sai ki aje shi a gefe sai ki zo ki dora bota ɗinki a bisa wuta ki sa albasa ki sa tafarnuwa ki sa turmeric ki sa ita hanta ɗin da ita da hanta ɗin da koda ki dan basu haka har minti hudu sai ki zo shi ma tumatirin ki ɗauko ke ki sa da koriyanda da kadamon ɗin sai ki ɗan zuba ruwa da ɗan gishiri da ɗan yaji yaji haka sai ki motsa kin motsa sai ki ɗan rufe ya ɗan minti goma ya ɗan tafasu sai ki sauke ki cire ki sa a plate sai ci ki ɗan sa parsley ɗinki uwar gida mun kammala wannan girki namu na koda da hanta ya ci lafiya. sauraron mu abin da ya sawaka ke na jerin shirye-shirye yau da gobe da wannan sati don haka a nan dai za mu ta sa'aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ba abokiyar aiki na da ta gabatarwa hadiza kyari sai kuma sa'ida hamdu da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina bahari auna daga da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da ke sallama da ku a kasance lafiya. ciki ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare